alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala rasulillah amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. da babba ta ji ya Allah salatu an ce ce biya min ci wani wuludi tabbata ya nabi muhammadu sallallahu ya ci gaba karatu daga litafin ad-da'watu ila Allah wa akhlaqud du'at ya sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn bas ina na wita fogbawo ya ita gobe gubarci disamba 2017 ya miladiya ida shafiye shi da wucin daga littafin wucin man ha adillatul san ma hikima dalil ne ci karara nan e ya yi ga hikima wal kalamun wadih ya e gana macicin wuce hatinye almusibu ma ji daidai na lil haki da gaskiya na yusamma hikima ya e yi ga hikima kama taqaddama kimna bayani wa galyanina wa min zalika min yuba masukun alhakama allati takunu fi famil faras jami na dami kunyar doko na wayya bi fathil ha'i wal kaf sunniyat bi zalika yi na gadon li annaha tamna'u al faras min al mudi fi sayr ebo nan wala wala doko kanzan da awon kontrolin iza jazaba ha sahibu ha biya zai hakama da ke zane tunan ko lanin wanda gajin wani bai damin nena fali hikima hikima kalimatun kalimuro tamnau min sam'iha min almudi fil batil alhikimatu kalimuro ne zagawo wani kan ci gaba ji daidai wani wata duwila akhli bil haqqi ma yugun bulagu sun gaskiya wata ta'assul bihi mulu da tasiri da gwala sun gaskiya wani hukufu inda hadd lazi har da azza wa jalla kuma ga ke ji ba nan dokar ce ciwa ga hudu gina fa'alar Allah ilallahi zane gida wa lo ya kun ce ci nan mun ta ci bu azza wa jalla an yadda bil hikma mun ji dawa ganin da yake mai yabda biha bai wa yabu da obi a bai kima gawa ce mun kuti buwa mun toko gya mun ji ke aya da nan hadisi da nan bayani da nan an yi sokwagon an yi anabi gon fai za ka da limadu inda hu ba'adu jafa wale tirad ya e e zama dambo zanen wayi na fai za ka da limadu zanen wayi na gafe inda hu ba'adu jafa zanen gaje ya gugawo ko wale kirab waje zumata ga gwaga da auta wa bilbo izatul hasanati wa jin wazi wangi bil ayati bi ayaji wal ahadisi bi hadisi Allah ci fi ha alwa'z wa targhib na wazi da kwadari wa dan bodan waga jihanni wa lolo a jinna waga jihanni su ko ga da ji waga jihanni su ko fabi wani waga jihanni su ko gola da jinna waga jihanni su ko azo boje waga jihanni wa dila da waga jihanni wa dir da su ko waga jihanni wa lo biya do biye dede zai ji maluwa dede wa ci da jihanni na hanni su ko ji da hanni su ko ji da hanni su ko jihan zabo wato waga jihanni fa in kana indahu shubhatun wato zanen maga ke eh, za maga ke bai da buwa jadal wubin billati ya sanu wa ji mujadala gani bi ne na ge gane to alai zanen shi waje da ba na k'a ga wuta aje zannan bonan free mind je wona wa yi zanen bi ne kimati mafi eh, zanna dan bonan wa agbo tikan lawo gaza na waje kiyo wazi waje wa bil mawizat al ya e sai da madan bu muye gito mi wani zabe to shubu an do ci na lawo ci gaskiya na za na waju mujadala gangani bi billati ya sanu ya wala tujadilu ala al kitabi illa billati ya ahsanna wala taglizu alayhi wa ma yi babawa bal tasbiru alayhi wa diga kurji doye wala ta'jal wa ma jema wala ta wala tu'annif wa ma wa ma yi babu ma bal tajtahid fi kashfi shubuhati wa dai ji kokari bi wala shubuha ya zanna wala shubuha wala wala shubuha na wayoyu wa idahi al-adilla wa mawajin bayani dalili ji bil uslubi al da uslubu wangi irina nabi sallallahu alaihi wasallam wuli hasan ye ko usain da na fe wa gidan bi ne sadaka a wa gido nfe wa do bi ne sadaka lagi anabi ga bakhil ade balare ba su mangoci mun ya buwa da ji masalaci a nabi sabe ga yi kashi da sauran sa nabi ga alawa ya nabi ga alanuwa ga alanuwa shaɗu a dai jenu wa biyu a nabi fiye yi a nabi sai wato masalaci salla ya jibo ibada ya jibo ya jibo da jibo daga ma ya zanna har tu babu ga Allah ma da khilni wa Muhammadan janna ta cangi bi Muhammadu la daga da aljanna wala tu dikil ma'ana ahadan abada wa ma la zan doro ga da bi man sabin da ci da gwabe da sallau la ne la ci cici in fe ga zaman ci ga yarhamaka Allah ila je wu ga waskal ya um ya ci wuje je ci lokacin nan wuje yanzu ci jin kijo a bi sa ji zo su kuma ne ga zi fe ga da sallah bon ga wuyo ga ne bi nan ban wuya ne ma ji fushi ban wuya bi dai ga wuga sallah ibada ya ji da ba azkaru da ba qur'ani ba da e ga gandoci kai ubwa ga mayu amma mu'az na ga sallah jita ta na biyo wanke da lidi ya sallah jam'a eh, fuwa bonin wuce sallah ji lukpa na kya na biyu wani biya ga afata nun an ta ya mu'az mu'az ashe za fi tina wayo e zabe ba na da ana wangwa son na biyu kpagbo fe yi wo ba na biyu wa ya muhammadu altini muhammadu lami laisa min kaddi ka wala min kaddi abi ka wanji muji wala waya muji wala dawaya na biyu ladan goyo wayo sokoni la wala lami. anabi fiye layu ga anabi labi anabi kya layu inda tuja ana kuma ya kawmi aslimu jama'i jelo elo musulunci fa inna muhammadan yuti ata'a man la yakhafu al-faqr wani anabi muhammad to ya ya tuya zane su da talauci ana dumam ibn salaba un wabe masallacin anabi sallallahu alaihi wasallam upa anabi ga lawan lo ayan gici layi ugwa ujiyan doro a gaddo ma mululo musulunci ulwa har dai wa gu fo guta a cike dullo yu ya ti fu lo yu dauda mu ci lo na sun ci da no ya maji mu ci musulunci go e muamala kirki na jin gangani duniya amma ngoyi diwo ba neza neza da bidiye na gan ba neza neza be mafiye na ebo na albidatu ibn almasu ya tuyo tabu minha za na ji masu ya na ji tuba ma atu la yi tabu minha a na ji bidiya na unzo tuba ji ya bogo ji kashfiye shubuwa ya za na jiyu wa haka za a ci a ma yan bagi na da da'iya ungwayin ya wani ji dawa na an ta tahammala wala nauyola wa tasbira wala kuloji wala tashaddad wa ma'adi tsanani law kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik li'anna hadha aqrabu ila al-intifa'i bil haqq ya wannan na tsoba gane za a biya gaskiya da wabe bayyana wa qabulihi wa magagwana wa ta'assur lil mad'u lahu na maza na mawaye ke wa ta'assur lil mad'u za na mawaye dawa na suku ga da tasiri gani duniya amma ya zaga shishi mu ci agotika mu ci go gaskiya nce yi za shi lwegi amuji na fiya magwa amuji wazu magwa a mashubu a tuji kewa mashubu a tu za shi umaji kiyayen umagwa gaskiya ga wale zannan a bi tsanani wa gangani biyu amma ga to sun ya la bayani waje za zawon yi bayi da kisa ta wuli nasi wali ya ne diga wale amma tun zaye da sun nuye bai dede na wai jinan ebo ne dede bon waji kamari wa saka sauta na wuje dede annabi gangan wani ne a sallallahu sallah sallam ga yace zo ga bi akula shirki jambi ji dede ne annabi ga muwazu ga an ta ya muwazu muwazu bake ga fitina wayo a annabi ga inna ala bani fulan laysu li bi auliya zai bi kazaji aji waliyan wuya annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga tinya wari yau ga ya kiru a duk salatu ila salati wa siyamu ila siyama siyamihi yamrukuna min ajin kama tamruku samu min ramiya imamu ahmad ibn hanbal wai za sakatta anta wa sakattu ana wa ga su sun mici su sun fama tarifu jali sai min sakin fa jaila dogan ga nage nage dolala to ya sun fa ya je mai sun ne to ya sun sun sun ya ga da ki ga ji bo zamu ci yani amma yabo na bayan jiya zai na suku Ega ga ake sarari laisu ibn sa'ad in kalita ce ga khilafu malik nan da manji dai kakai so kandoci e tuto sun da zai wuji ga yabon waje to dan bidiya boyi bani na nu e bone yandoci nan waji da olobu ne wuji kiya wuji daidiya a mai waga ya zasha ya da mi tetu eh daidai wuce abin ya ku babu ya ko ciwo min wa sabri ya alal mujadalati ya zaba ga gito min nas ko la kuroji wal munakasha ran mutum munakashe amma yanzu ya zaga ga wace ji mujadala nan ya bo bi amma wata to gaskiya buwa wace defend ita ce ga yabo da abe gan wa ya gba na ma a'a ga malaman ya salafi galibi a nya fe wo ne ke munazara lugwa a nya fe wo ne ke migi lugwa ma dalla kamun ba da hudan illa utu kanu alaihi illa utu ajadan ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun e bogo emi gibe dan bidiyo zo karayi wa kad amara Allah jalla wa ala Musa wa Haruna ce ci janib Musa da anabi Haruna e foro lamma ba'athahuma ila fir'auna ka kuna sokoto atlu ba fir'auna na an kula lahu qawlan layyinan ga a ga da bire na daci ne wa huwa atgha tugati fir'auna maga da na ji tagagan zai ji tagana na qala allah jalla wa ala fi amrihi sai ci ga yace lamarin fir'auna da eh, ce lamarin nuji le musa wa fir'auna haruna nuji musa na yana fir'auna ga yaksha egan bi ngan da bere de dachine ne ebu ujonwa fetu papayu umade da sun yace ci wa kala subhanahu fi nabi muhammad alayhi salatu wassalam sai ma sai ga ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga fa ma rahmatin min allah linta lahum da rama ya ce shi waga da tosayya da ya gunye walau kun tafazzan gali zalkali waga sai zanen da zafi ya gbawace awu wani na lamfar domin haulika ga ɗiya gangani da wani amma ga wale ga anabi sallallahu alaihi wasallam da tabiya wa anji gazainin dondo wa ka la ala kulukin azim ya zai dabo ishe kwata a annabi ga ishe na anabi muhammadu amma ya bar tabiya kilikin anabi muhammadu suku ba wani biya lo musulunci fa'ulima bi zalika gani ne za ci gaɓe annal uslubal hakim ke dai amfani ji da uslubu ne zane bai yi kima na wattari kilmustaqim bai kwai gore fi dawaci e bai dawa jin an ya kuna dayi hakiman fi dawaci zane ji dawa na wulu zane da yake mai nan da dawa jin basiran bi uslubi ha wade basira ya uslubi method na wala mutune la ya ajal wa jiya wala yu'annif uma fe ji fushi be zajiya bal yad'u bil hikma muda fe ji dawa gan da yake mai wayal wayal maqal al wadih ngai ga ne cikarara no al musibu lil haqq na ji daidai gan da gaskiye min al ayati min aya jo wal ahadith dan gani da hadisi na wa bil mau'izatil hasana nan da wazi wangi na ka na makan wani sai jin wazi har babu nan da rawar lalatu Ani adi feji utuba ne dere wen la latu chief ka wen la aji juhu cewa ga wen ya soja shi ya command na kano ci anabi ji to a aga mu wal jidal billati ya ahsan hadha huwa al usub alladhi yanbaghi dan da to jidali ne wangi ne be wazi kirki wato ne ga usubu wanjo amma ga wale wa ke so gaskiya ne allazi yabghi laka fi da'wati ila Allah za ja nan goyen da alamin tun ga dawa nan amma da'wa bil jahl amma yanzu ji dawa gani bai jahilici fa za ya dur la yanfa ina lagun labe ma la amfani biya saliba ne zabe shishi ngan zane ga sun nun fi amma wa daga wa ji sallah ga fi kangamu no le na ji dai dia e bon ayayan iza kuntu ayayen la taqrabu salata wa antum sukara ta talamu ma taqulun man yiji bayani go yi mansukh aya na masu ya na wi ayayen innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan ko ya zabe shi shugaba a gibe ya zabi ya fi aya do shagwa ne fin doro dan bwa ebo na saddu zari a gauya wani dogon zari a tuce ji faruwa nan ya buga wani problem yau ne ga na libawa na biyu muhammadu ba ya buga na biga lawa shi ne same yayin zagi gwa ko ya zabe shi shi ga yahudi ko nasara ji kafiriya ya buga ya ga ga yi kafiri mun ga wale na wale ba wuya na biyu muhammadu ba na kadi kafarar lazina kalu yin allah salisu salasa ko ya zage shi ya yahudi bai na fara shi ya lona ke mine ya musulmi shi ya ji ya nan ga to ya ji ya ya bai fa na ajiyar ko da ji sakai ya ga sakani abu ya bai ga ga na fara shi a danan mu cewa bai shi ga miliyon birkitin na bata danan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sabo bi fi hadhihi al-umma tandura wa sakumi al-umman ba yahudiyun yahudiya wala nasrani ko nasara lam yu'min bil ladhi rusultu bi majman bainatun baina illa kana min ashabin nar sanan naga fi da min ya egimina jo wale dawa ne bata jali ki tsaba ko ko zami ce da irin najo ko ya zabe shi shi ga khaduru ngai soko soko to ngai khaduru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ya zabe shi shi nga salatul fati gan alqur'ani ngo ya ne bata mun ji daidai ko ya zashi shi mai makon waye zai ji musulunci wace ya ji sunna adu ila Allah ya la basiratin nan al-imam al-barbari ga al-islam wa sunna sunnati al-islam musulunci ga sunna sunna to ga musulunci wannan wai zai lo al-qur'ana wai zai lo sunna wai zai ji musulunci eh dai wai zai na da da go tarika ne yanne bayanin wa ba wuya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ko za mu ci shi shunga ne dai dan bona ya deji kokari ya dai kaza ni mine ba ga tari kan sai ya she na ma tijani gona mu ci ga gwani da me ji bayani ba da aljanna na i gama nan wallahi salili insani illa ma sai za a biya sai na wani na wa anna sa yau yura fayura da ya zo lotu kirki mu la tu da dulu wa ga wa akil wuri bi sheki fa za bi jannati an ga go wuri da sheki tijani nan wa dali janna ma al abawaini wal banina wa zawjati fa bi man cuji bi juji ran bi yimi a ya gannaji daidai mai bata jahilci da tuyagbe da shubatu da girman kai da wala sun bidiye ga mai rinna da je gaga bojin rinna ina sakuwa ba shi ya koyan goro kama ya bayani bayanin zalika insha Allah Sheikh bin Baz ga na bayani ga wancan da goro nan ga ba su kona inda zikiri akhlaqi du'ati ya baba na tun tabiya ne zane ji dawa ne nan li anna da'wata ma jahili e bane yazo su ji dawa da jahilici kaulun alallahi bi gairi ilimin ya zai gina ga gwa dini babu ilimi don wa haka za dawatu bil unf a ce ga mai ji dawa yin gani bai zafi wa shidda gani bai nawai da aksar egwu na wa labe na duk ga amfani addini musulunci wa ma ɗaya guba ga dana na lagun egwu da abu amfani ma da abu na ga ole na gazan ɗaga na ga lokacin ga ni bai waye su mu ma ka baro min na fihi ma wayin ta za ham adadu masali wayin ta za ham adadu masalihi yuqaddamu la alamin al masalihi wa bidduhu tazakumul mafasili yuqaddamu al adna min al mafasili ja limamu asadi kawaidul fiqh ya yabo wa inamal wajibul mashru' wal mashru'u yana wajibi wacce bai da shari'a musulunci wani wal akzubi ma bayyana wallahu azza wa jal yanzu za ku so na sakojin bayani cike da littafi wani fi surati nahli wa subhana udu ila sabil rabbik idza ila ko ce cin yawa bil hikma inda yake mai illa idza zara min al mad'uwi al inad wa zulm inda gwaza nan wai gidana nan ga gwatika gangani be ya idza idabu a sai jidawa lo yejeje a cikin jidawa lo yeboji ife walu ni shishi na biyan kata ji bayani na ni na ni na ni na ni amma gwatika wato in ga shi ammi falamani minal iglazi alaihi in e, lefi dabwa na waje zafi wace a wani ci zahiri nona kama kala su ba na cece latin gan yayi wa nabi yawa nabi jahidil kufara ko kafiri shi wal na nan da munafiki shi wa guluz alaihim wa mori tsanani e abu wa kala ta'ala cece latin gan wala tujadilu alal kitabi illa billati ya ahsan Gaji jidal, gani bi ga gini bi alkitabi yi yana ne wangina illa alladhina zalamu minhum da ya gada ji zalunci mini hawa ta tuna. mun ga al'amuru salis lamarin ya tace bayanul al'amuru alladhi yi da a ji bayani yi ga na da ajin amma a yi da yi ina yi za na da ajin wa yajib ala du'ati an yi yuwaddihu lin nasu. umajin wajibi ta ce zanji a caji bayani a zanji na kama a audahawu ar-rusul alaihi musallatu wassalam ke na tuci ga daga wuci jiyana fa huwa da'watu ila siratillahi al-mustaqim wa idha jawlu yakun goro wadu ila sabili rabbik idha lu yakun ce ciyewe ihdina siratal mustaqim ce jiwi ba lu yakun goro wa anna za sirati mustaqiman fattabi'u ya ko mi cinan boro ya gaji ya mitu wato ya ko boro wuce wa huwa al-islam ga musulunci wa huwa dinullahi al-haq ga ya dini ya soko ne gaskiya nan inna dina inda allahi al-islam lillahi addini ya bayan ce ga musulunci wa man yabtagi ghayra al-islam dinan an ga da gwasan dinin ne ji musulunci nan wani ta gari islami dina falan yi kubala minu a gugu wa fil akhirati min alkhasirin ibi wa wasu musulunci hadha wa mahallu da'awa na gayi yana wayi da shi babu gabo ya ji dawa don kama kala su da wa na tsoci lati daga udu ila sabili rabbika ila ila yakun tsoci yawa ga lahi jalla wa ala huwa al-islam ya koyi ce shi nan wancin ma zaɓe na gaya musulunci wa huwa siratul mustaqim ga mai ya koyi goro wa huwa dinullahi ga ya dini ya sako allazi ba'atha bi nabiyyu muhammadan alayhi salatu wassalam na wato annabi muhammadu tuna hada huwa allazi tajibu ad-da'watu ilayhi inda ga yanayi wajibi wayi zai shi nan la ila mazhabi fulanin mun ji ga yanayi wayi zai dole ga maza bayan zakaza wala ila ra'i fulanin ko ra'ayin zakaza walakin ila dinillahi yana wa ila ilo ne addini ya imamu maliki ga kullu yukhazu min qawli wa yurdu la sahibi zaka al-qabr e goga zandoro mai ceya sai ga zai kabaru da wadana na imamu shafi ngai za su ala hadisi fa wa mazabi hadisi ga tazu ngai maza bayan muyo imamu abu hanifa nga na kullu al-qawli al-yawma narju gadan ya ga gainan na ya sumsukun ibe ga yi gabe ya bane ga wuce tazo imamu ahmad ibn hanbal nga ajibtu li qaumin nga wani jima ma ke yin jama'an da tunaji ara fuli isnada da isnadi a tagwa sun rayin su fiya da gagayen zanduwaci na yana waye da ilo ne jiniyar ya sako walakin ila dinillahi yana waye da ilo ne addini ya sako e, walakin ila dini la dini su ko ai zailo ila siratin lahil mustaqim ya su ko na cici boro na allazi ba asa biyu bi nabiyahu na ce shi haka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuna wa khalilahu Muhammadan alaihi salatu wassalam wa huwa ma dalla alaihi alquran alazim la yana alquran alkarim wallahuna wa sunnatul mutahhara wanda sunna na ta sunna na li ne asabita na da tabbatar wa da hadisi da yifu bi mawdu'i ne alhaji hujja wa ala ra'si zalika kishiyan ga wancan mabayin su da waji da wani yi ila na akida a sai da wani imani ba coci ci imani ba tuci ma ba malaika ji imani ba fali kiyami imani ne da kaddara alkhairu ne da sharru ji ba da ce ci tawhidin rububiyya uluhiyya la wasu fati yi da ikhlasu ji ba da ce ci asalla jihazun sha zakawa luaji ba alqur'ani jihaz karu biya daidai ene beno da mini ene waga wo yiga jo lona un jiga ina wa un jiga wo de go shishi wode janali sayan a daga cabo hadda zo wa chawu ya ga la suwa sifati batan ngo wode wala jidawa lo tauhida ko wode ulo jigan da philosophy shishi ko wo ilmul kalam ngo wode me bata unji tauhida wa jidawa ila al ikhlas lillah ikhlas ya zuji ya daga ajin wajin wajin buso ko mulujin ya tsoye bugi wa tauhidu bil ibadati la sako jini ke ce bayan ibada wal iman bi wala iman wajin da sako wa bi rusulihi nan da totuci shi wal iman bil yawmil akhir wa la imanu bi fa'al kiyami wa bi kulli ma akhbara Allah bi wa rasulu nan da ndo da sako da tuci ga labari cubo ne hadha huwa asasu siratal mustaqim nan ga biyari da tushi ya siratal mustaqim wa huwa da'watu ila shahadati an la ilaha illallah لا وجدا ولشارة شهادة الله وأن محمدا رسول الله أما لا يرجع كده عليه محمد وعلى تشين تشين لا الله ما معنو لا معبود بحق إلا الله أدي واجبه تابع كنا سي الله محمد رسول الله بطاعته فيما أمر أنا نبي جوج نولوجي وتصديقه فيما أخبر أنا نبي على بال نولا ويا جسكيا واجتناب ما نهى عنه وزجر إنما نبي أقول بيا بين ولو يا غني وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ما جبوتها تشا سينغا بدن شريعة مسلم cewa ga wa ma'ana zalik ma'ana gannai a dawatu ila tauhidi la wal ikhlasi lahu wa idza jawla tauhidi amma bi ikhlasi ajibu ta ce ci bugi as-salat as-siyam ad-du'a al-khawf ar-raja' ar-ragabatu ar-rahabatu al-inabatu al-khushu' al-khudu' al-ikhbatu ba ta laja ya ce ci a tsayarin gani be shirka gani be wala juji bayin wa yadkhulu fi zalika min yana make ga daga wanda suku الدعوة إلى الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله على إيمان أجيب أن دون تشيء على بالي من بتشوينا ملائكة gaskiya alkurani gaskiya azaba kabari gaskiya nima kabari gaskiya larashi gaskiya alkursi gaskiya isra'il miraji gaskiya aljanna dabo ina dabo sirad dabo shafa dabo faliki yani ba ta yanzu la imani nan da ya ganna shi mimma kana min yana janina wama yakun to yana ji min amil akhirati min lamar ya alkiyama wa amr akhir zamanin bi lamar ya karshen zamani ma'ana shirati sa'a ke cici shi ya nabi sanan ke ya jujo ma juji nan ke khuruji da batil ard nan ke gidan daga ilo so nan ai ma ji daga ne bai ne wa ga zalika bai ne kyau ci maji na na sha da bugu ga katin ji babun nan ba ne ya ji daidai nan sai ta ala dura ba ne mai ya ci mici nan sai ci fadi wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk